بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau bakwai ga watan zulqaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa 1430 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan goma miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi mai albarka a inda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan wallafar hamshakin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul ibn abdul salam ibn al-harrani ad wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 728 wannan kuma shine majalisinmu na biyu a cikin wannan littafi malam yana cewa kan bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallama أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء الله سبحانه وتعالى يا يبياني أتكل لتافن سعادة كما سنر مأيكنس صلى الله عليه وسلم cewa Allah yana da waliyai daga cikin mutane shaidan ma yana da nashi waliyan shi ma daga cikin mutane fafarraka baina auliya'ir rahman wa auliya'ir shaitan Allah subhanahu wa ta'ala ya bambance tsakanin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan shaidan faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-azim ubangiji yace ala ku saurara ku ba da hankalinku inna auliya allahi lalle waliyan allah la khawfun alaihim babu tsoro tare da su ba a jiye musu tsoron komai wala hum yahzanuna sannan su ba sa wato ba sa bakin ciki ba za su yi bakin ciki ba allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna da takawa wato suna kiyaye dokokin Allah lahumul bushra fil hayatid duniya suna da albishir tun a nan rayuwarsu ta duniya wa fil akhirati da kuma can rayuwarsu ta lahira la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah zalika huwa al-fawz wannan shine rabo mai girma a wannan aya ubangiji madaukakin sarki ya sifanta waliyansa yace ala inna auliya Allah la khawfun alaihim ala harfu tanbih ne larabawa na amfani da shi don jawo hankalin mai sauraro ko mai karatu sannan kuma yana kunshe shi kansa da ta'kid wato akwai ma'anar karfafa magana a cikinsa dan duk maganar da zaka jawo hankalin wanda kake yi wa wannan magana to yana nuna cewa ita maganar na da karfi ita maganar na da muhimmanci kwarai saboda haka shigar harfin tanbihi a cikin jumla ya dullu ala ta'kidiha sannan Allah ya ce inna awliya Allah dan dukkan duk sanda inna ta zo bayan ala fa hiya wajibatul kasri dole ne a yi mata kisra ce inna awliya Allah lalle waliyan Allah lalle masoyan Allah lalle wanda Allah yake so la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su ma'ana ba a jiye musu tsoron komai الخوف shine tawaku'u darari في المستقبل duk sanda kake tsoron wani abu mai cutarwa da zai same ka nan gaba shi ake cewa tsoro wato kana tsammanin faruwar wani abu a nan gaba da za ka cutu a kansa wannan shi ake cewa tsoro idan mutum yana wato jin tsoron abin ya same shi ne to a ka'idar larabci sai a ce khafa kaza a faɗi wato fi'ilin ya yi ta'addi da kankin kansa an yakuna al-fi'lu muta'addiyan bi ka ce khafahu asada ya ji tsoron zaki ma'ana shine zakin zai cutar don haka yake jin tsoron sa ko khafal lissa ya ji tsoron barawo amma idan yana ji tsoro ne idan wani yake jiye wa tsoro to zai ce kafa alaihi la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga la khawfun alaihim ma'ana kada wani ya ji musu tsoron wani abu zai samu ga ta yi su a karan kansu su ji tsoro amma kai kada ka yi ji tsoron cewa akwai wani abu nan gaba na cutuwa da zai faru gare su ubangiji zai jibince su zai kiyaye su ba wai yana nuna wani ba jin tsoro ba wani zai iya jin tsoro to amma duk wanda ya tabbata waliyi ne sifofin walittaka suka gaskata a kansa to kai kada ka ji masa tsoron wani abu zai same shi ubangiji zai tsare shi a nan duniya zai tsare shi a lahira shi ne abin ake nufi la khawfun alaihim ma'ana wani kada ya ji musu tsoro shi yasa aka kawo alaihim ba a ce la ya na ba waliyai suna jin tsoro annabawa ma sukan ji tsoro فأوجس خيفة وأوجس في نفس في, آه في نفسه خيفة موسى كاغا النبي موسى عليه السلام لوكتين دا يغا abin nan sanduna sun rikide sun koma maciji sai ya ji tsoro Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ya ji tsoro kuma wannan ba ba aibi ba ne ya ji tsoro ɗin da wanda tsoro ne na ɗabi'a to wali ba wai ba jin tsoro wali zai ji tsoro to amma kai kada ka ji tsoron cewa wai wali zai cutu a rayuwarsa ko zai cutu a abin nan a lahirarsa la khawfun alaihi. wala hum yahzanun alhuzun shine abin da zai same ka na bakin ciki sakamakon wani abin bacin rai da ya same ka sakamakon wani abin cutuwa da ya faru gare ka saboda kaga alhuzun sakamako ne na faruwar wani abin da baka so gare ka shine yake sa a samu bakin ciki sabanin tsoro shi tsoro abin bai faru ba amma kana gudun ya faru gare ka shi ake cewa tsoro shi kuma alhuzun shi ne abin ya faru gare ka wanda ba da daɗi ka nuna bakin cikin ka nuna damuwarka wannan shi ne huzun saboda haka kaga alkhawfu babu tsoro tattare da su na nan a nan gaba cewa ko wani abu zai same su wala hum yahzanuna sannan kuma ba sa bakin ciki akan abin da suka rasa idan mutum waliyi ya mutu to ba magana yana bakin cikin ya rasa wato a rayuwarsa ta duniya domin abin da zai je iske a lahira ya fi abin da ya bari a nan duniya sannan kuma baya ba zai samu bakin ciki na ya ya ga cewa ko Allah ya rusa ayyukansa ba ayyukan da ya yi na alkhairi a nan ya je lahira ya ga ba su amfane shi ba saboda babu wannan tsoron babu wannan tashi abin nan babu wannan bakin cikin da damuwa ba aka ce alhuzun ana nufin ka yi bakin ciki akan abin da zai same ka na bacin rai abin da zai same ka mara daɗi wannan ba yana nuna cewa waliyi baya bakin ciki ba dan kana ka ɗauka waliyi baya damuwa baya shiga damuwa idan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa yana cewa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun lokacin da ɗansa ya rasu ibrahim yake cewa mu ya ibrahim a kan rabuwar nan da muka yi da kai muna cikin damuwa wato muna cikin bakin cikin rabuwa da kai sai dai ba bakin ciki ba ne mai dorewa ba huznin ne da'in ba damuwa ce da za ta zo ta gushi saboda haka a nan ubangiji yana kore musu damuwa ta dindindin wato su shiga damuwa wacce ba za ta rabuwa da ita ba duk wanda yake ya mutu ba kan turba mai kyau ba wanda yake makiyin Allah ne zai shiga damuwa ne ta har abada to su babu maganar damuwa ta har abada tare da su wannan ba shi yake nuna a nan duniya ba za su samu damuwa ba dan kada wani ya zo ce ai Allah ya nuna wali baya baya baya bacin rai baya hushi baya bakin ciki a'a wali zai iya bakin ciki zai iya shiga damuwa sai dai damuwa ce wacce za ta zo ta wuce ba wacce take mai dorewa ba sannan ba za su yi bakin ciki akan abin da suka rasa na rayuwarsu ta duniya ba lokacin da suka koma ga Allah domin tun a lokacin da aka zo mutuwa za su tasu ta ganin bushara shi yasa Allah ya ce lahumul bushra fil hayatid dunya tun kafin su mutu za su fara ganin bushara ubangiji sai sifanta su wane ne waliyar dan kada a bar mutane su yi ta canke waye to waliyar sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance masu takawa waɗannan sifofi guda biyu su ne sifofi na walittaka duk mutumin da yake da imani sannan kuma ya zama mai tsoron Allah to wannan waliyi ne ma'ana yana da nashi gwargwado na walittaka gwargwadon imaninsa gwargwadon tsoronsa ga Allah iya iya gwargwadon imanin mutum da tsoronsa ga Allah iya gwargwadon walittaka da zai samu don kaga alwaliyu shine duk wani mumini mai tsoron Allah don haka waɗanda suka fi kowa samun matsayin walittaka da ta fi kowace walittaka su ne annabawa annabawa da manzanni sannan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama domin sun fi kowa imani da tsoron Allah sannan kuma sauran bayan Allah na kwarai su biyo bayan su haka duk wani wanda ya samu wannan sifa ta imani ya samu sifa ta tsoron Allah kiyaye dokokin Allah yin kokari wajen aikata abinda Allah yake so da gujewa abinda Allah baya so to yana da wani kaso nashi na walittaka wannan shine ma'anar walittaka kamar yadda alkur'ani ya sifanta ta wanda duk yake da wannan sifa yana da gwargwadon iya abin da yake da shi na waɗannan sifofi biyu gwargwadon walittaka za ka kaga wanda ya fi kowa imani da tsoron Allah shi ya fi kowa zama waliyi babba sannan wanda bai kai shi ba kuma bai kai shi a awalittaka ba haka abin yake don haka duk sanda aka samu mumini mai tsoron Allah wali a nan ubangiji madaukakin sarki ya ambaci wasu sifofi waɗanda suke komawa zuwa ga ayyukan zuciya da gabbai allazina amanu aikin imani yana fara daga zuciya da baki sannan kuma gabbai gabbai su suke gaskata cewa akwai imani a zuciya takawa ayyukan da suka shafi yi kaza bar kaza wato ƙoƙarin yin aiki da abin da ubangiji ya ajiye na dokoki da bin ubangiji cikin abubuwan da ya farlanta maka ya zama da kana sallah yadda ya ce kana azumi kana ba da haƙƙin da yake kanka na zakka kana kiyaye haƙƙin zamantakewa da 'yan uwanka baka shiga haƙƙin wani baka cin dukiyar wani baka zalunta wani ko ka ainihin ci mutuncinsa kana kokarin ka kyautata zamantakewa ka da bayan Allah kamar yadda ka kyautata alaƙa ka da Allah wannan shine takawa to kaga anan akwai abin da yake na baɗini akwai abin da yake na zahiri akwai abin da yake a baɗini ne wanda mutum za a yi masa hukunci da abin da aka gani amma ba ka da damar ka yanke hukunci gaba ɗaya a kansa na'am za ka kyautata zato akan dukkan wani wanda ka ga alamar nagarta tattare da shi amma ba za ka iya yanke ka ce wane ya cika wannan sharuɗa kamar yadda Allah ya ce ba za ka iya ba domin ba za ka iya ittila'i tsinkaye akan abin da yake cikin zuciyarsa ba za ka ga abin da yake tare da shi na ayyuka na zahiri amma ba za ka iya tabbatar da abin da yake cikin zuciya ba Allah maɗaukakin sarki shine alimu bi zati sudur wannan sifa ce da yake banta da ita shine masanin abin da kiraje suka kunsa abin da yake cikin kiraje to ashe kaga dukkan wani wanda za ka ce da shi waliyi ne ba annabawa ba ba manzanni ba ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka samu shaida daga Allah ba to sai dai ka faɗa ta babin kyautata zato an gane ko ka faɗa ta babin kyautata zato wane bisa dukkan alamu yana daga cikin waliyan Allah ko ko ina masa fata ya zama cikin waliyan Allah amma ba wanda zaka iya cewa kai kana da yaƙini ba ko a zuciya babu ɗarɗar kama huwa fi nafsil amri cewa wannan mutum waliyi to wannan kai kenan ballantana shi kuma ya bigi kirji ya rika cewa mutane ni waliyi domin ya fito yana cewa mutane ni waliyi ne ni waliyi ne alamar shi ba waliyin bane tunda ya keta wata doka da Allah ya ce waliye su kula da ita shin la wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu mani ittaqa kada ku rika tsarkake kanku Allah shi ya san shine mafi sanin wanda yake mai takawa kaga kenan in waliyi ne ba zai keta wannan dokar ba haka waliyi baya nada kansa ya ce ni waliyi ne sannan mutane sai dai su kyautata zato ga bayan Allah kuma ana son ka kyautata zato ga dukkan wani mumini haka dukkan wani wanda kaga zahirinsa yana nuna tsoron Allah to ka kyautata masa zato ka yi masa fa kyakkyawar fata ina yi ma wani kyakkyawar fata cewa mutumin Allah ne cewa na Allah ne cewa waliyi kana masa kyakkyawar fata amma aka ce kana da jaz kana da yaqini to wanda kuma abu ne da yake komawa zuwa ga tsinkaye da abin da yake cikin zuciya wanda kuma wannan haƙƙin Allah ne shi kadai to kaga tun daga nan wato an dakatar da ƙoƙarin wasu da za su naɗa kansu waliyai ko kuma su naɗa Allah da manzansa su kaɗai ne za su ce wani wali ne je wane ba wali bane inna bani fulan laisu bi laisu li bi awliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ƴaƴan gidan wani ba waliyai na bane ma'ana ba sa daga cikin waɗanda suka samu soyayya ta annabi shi kaɗai zai iya kore wannan amma wani ba zai iya kore wani daga cikin wannan ba Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun don haka kullu mu'minin taqiyyin fa huwa wali idan muka dauki alwaliyu da ma'anar istilahi wato wani wanda ba annabi ba amma kuma yana da kusanci ga Allah to mun tashi tarifin waliyi sai mu ce alwaliyu shine kullu mu'minin taqiyyin laysa binabiyyin wannan a ma'ana ta istilahi galibi da sanda aka ce annabawa salihai waliyai to mun san nan kalmar waliyai tana nufin wasu waɗanda suke da matsayi a gurin Allah amma ba su kai annabawa ba wannan istilahi ne an gane ko wannan babin istilahi ne babin yare ne da na ilimi da kuma mutane suke ta'amuli da shi a yau da gobe amma a yare na alkur'ani da sunna in aka ce auliya allahi to dukkan wani mumini ta ya shiga ciki kawai ka annaba duk za su shiga cikin wannan domin su ne suke da sifa ta imani da sifa ta takawa da ta fita kowa don haka su suka fi kowa cancantar su samu wannan sifa din su samu wannan suna din na waliyai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani suka kasance masu takawa sai Allah ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suna da bushara suna da albishir a nan rayuwarsu ta duniya wa fil da kuma rayuwarsu ta lahira wato tun a nan duniya mala'iku za su rika musu bushara lokacin mutuwa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga tun lokacin mutuwa mala'iku da za su zo karɓar ransu za su fara yi musu albishir kada ku ji tsoro ko wani abu zai sami ku na bacin rai na damuwa wani abu mara daɗi a nan gaba kada ku yi baƙin cikin abin da za ku bari ku yi farin ciki Allah maɗaukakin sarki ya da muku aljanna ranar gobe kiyama tun lokacin mutuwa mala'iku za su ruka musu wannan bushara wannan yana daga cikin ma'anan lahumul bushra fil hayatid dunya ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa wa sallama wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban akwai hadisin abu darda akwai hadisin ubadat ibn samit abu darda an tambaye shi kamar da yake cikin sunan tirmizi wani mutumin masar ya tambaye shi game da wannan aya lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah me ake nufi da ita yace ba na zaton akwai wani da zai tambaye ni wannan sai kai yanzu da ka tambaye ni ce na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama game da wannan aya sai ya ce mun albushra bushra ru'ya salihah yaraha al-abd al-mu'min aw tura lahu fi dunya wa akhirati al-janna wato albushra da Allah yake magana anan shine kyakkyawan mafarki mafarki mai daɗi mai ma'ana da mumini bawa mumini zai yi wato ya kyakkyawan mafarki tun a nan duniya kamar yadda abdullahi bin salam ya yi mafarki yana ya kama igiya yana yin sama annabi ya ce ta mutu wa anta mumsikun bil urwatil wuthqa kaga mafarki ne yayi wannan mafarkin bushara ce domin annabi ya gaya masa zaka mutu kana rike da igiya mai karfi ma'ana zaka mutu akan musulunci wanda ya mutu akan musulunci ya mutu yana rike da la ilaha illallah sakamakon sa shine ya shiga aljanna man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala aljanna aw tura lahu ko ayi masa wannan mafarkin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarkin ya wa sayyidina umar mafarki misali a aljanna ya ga matar sayyidina umar kaga idan sayyidina umar zai shiga aljanna ba mai aje matarsa a ciki kaga wannan mafarki ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa yayi mafarki yayi mafarki ya ji tafiyar bilal a cikin aljanna kaga wannan ru'ya ce tura lahu da aka yi wa mumini kuma ru'ya mai kyau mafarki mai kyau musamman mafarkin annabawa to haka nan mutumin kirki da aka san shi mutumin kirki ne bayan rasuwarsa sai a yi ta mafarkinsa mafarki mai kyau a gan a aljanna a gan tare da wasu salihan mutane a ganshi yana faɗar maganganu masu daɗi wannan duk bushara ce bushara ce ta cewa ƙarshensa ya yi kyau shi yasa za mu ga a tarjamar malamai a tarihin malamai idan ana ba da tarihin malami ana faɗar kuma falalarsa sai kuma a riƙa faɗar mafarkin da wasu nagartattun mutane suka yi masa bayan mutuwarsa an yi mafarki an gan shi aka ce me yi wani irin abu ka samu a gurin ubangijinka ya ce ai ya samu abin da bai yi tsammanin zai samu ba to kaga wannan yana daga cikin manaƙib ɗinsa da za a faɗa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au tura lahu ko mafarkin da za a yi masa shi yasa za ga malamai ba sa barin wannan in an zo tarihi suna faɗa su ce da ya mutuwa na ya yi mafarkinsa ya gan shi a cikin wato wata hai'a wata kama mai ban sha'awa mai ban ƙayi kama da take nuna cewa yana cikin ni'ima sai su rubuta wannan wani zai zo ya ce to me zai sa ku ta rubuta mafarki mafarki mafarki hujja ne saboda annabi ya ce yana daga cikin bushara da Allah yake nufi a wannan aya na farko rayuwarsa ta nuna mutumin kirki ne rayuwarsa ta nuna haka dan ba a ga wani abu na tabewa tattare da shi ba sannan bayan mutuwa kuma mutanen da ake musu kyakkyawan tsammani kyakkyawan zato suka yi masa kyakkyawan mafarki to kaga wannan ita ce bushara da Allah maɗaukakin sarki ya gaggautowa da mumini ita a nan duniya wannan hadisi ya zo a hadisin abu huraira Allah ya masa ya zo a hadisin abu ubada a ubada ibn samit afuwan da abu darda kamar yadda yake cikin sunan Allah ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah wato alkawarran da ubangiji yayi na cewa dukkan wanda ya kyautata zai samu kyakkyawan sakamako wanda ya munana zai samu mummunan sakamako mutumin kirki Allah zai masa kyakkyawan sakamako sakamako na kirki a aljanna a lahira wanda ya munana kuma ubangiji zai masa mummunan sakamako a lahira waɗannan kalmomi na ubangiji babu wanda ya canza su alkawurra ne na ubangiji da ya yi kuma babu wanda yake tada alkawarin ubangiji ubangiji ko baya saba alkawarinsa zalika huwa alfawz alazim al yace wannan shine rabo mai girma wato babu wani rabo da ya kai kamar wannan ya mutum ya samu kyakkyawar sifa a nan duniya ta imani da takawa ya shiga cikin tawaga ta waliyan Allah sannan kuma a lahira ya samu kyakkyawar sakamako babu rabauta da ta kai wannan sannan Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri yana fitar da su min adh-dhulumati daga cikin duhai zuwa ga haske wallazina kafaru waɗanda suka kafirta kuma awliya'uhum at-taghut waliyansu ko majiban al'amuransu su ne a at-taghut wato dukkan wani ne ko dukkan wani karkatacce yukhrijunahum min adh-dhulumat min an-nur ila adh-dhulumat suna fitar da su daga cikin haske zuwa ga dubbai ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ‘yan wuta ma'abota da ma'abota shiga wuta hum fiha su masu zama ne a cikin ta dindindin a nan ma Allah maɗaukakin sarki ya nuna yana da waliyai domin abin nan ma. ko dai ya zama shi waliyinka kai waliyinsa duk sanda ka zama waliyullah to ubangiji shi ma zai zama waliyinka in ka zama waliyullah ya Allahu laka waliyan domin lokacin da za ka jibinci ubangiji ta hanyar yi masa da'a ta hanyar biyayya da abin da ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi ta hanyar kaucewa abubuwan da ya hana ta hanyar taimakawa addininsa lokacin da za ka jibince shi ta waɗannan hanyoyi shi kuma zai jibince ka ta hanyar ya soka ya kuma ƙarfafe ka ya kuma baka nasara ya kuma kusanto da kai saboda haka dukkan wani bawa wanda yake waliyullahi fallahu waliyuhu saboda haka da Allah ce ala inna auliya Allahi a ayar da ta gabata za mu fahimci kenan wannan idafa za ta iya ɗaukan fuska biyu al-idafatu ila faili ko al-idafatu ila maful auliya Allahi waɗanda suke jibintar Allah ta hanyar yi masa da'a ta hanyar wato kaucewa abubuwan da ya hana wato alladhina yatawallawna Allah bi ta'atihi wa tarki ma'asi sannan kuma za ta iya kasancewa idafa ce ila mafuli a idafa ce ila faili afwan idafa ila fa'ili ya kasance ubangiji shine wanda yake jibinta su ta hanyar ba su nasara ta hanyar karfafa su ta hanyar ije musu abin da duk zai dame su a nan duniya ko a lahira saboda haka za iya zama idafa ila fa'ili wata ubangiji ya zama shi yake yi musu ko idafa ila maf'uli ya zama su suke yi wa Allah biyayya su suke kusanta shi da da'a su suke barin abin da ainihin Yahana. hana saboda haka auliya Allah idafa ce wacce ke daukan fuska biyu idafa ila fa'ili wato Allah mai jibinta su ne sannan idafa ila maf'uli su masu jibintar Allah ne anan ubangiji sai ya kawo idafar taka zuwa ga kansa Allahu waliyyul ladina amanu Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur yana fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske yana fitar da su daga cikin duhu na kafirci zuwa ga hasken imani yana fitar da su daga cikin duhu na ainihin jahilci zuwa ga hasken ilimi yana fitar da su daga cikin duhu na bid'a zuwa ga haske na sunna yana fitar da su daga cikin ainihin duhu na, na, na nifaka zuwa ga haske na ikhlasi yana fitar da su daga cikin duhu na ma'asi zuwa ga haske na da'a sakamakon imani da suka yi da shi shi yasa ya sifanta su da muminai alladina amanu me yasa zai musu wannan sakamako saboda sun yi imani da shi sun gaskata shi sun yarda da dokokinsa shi kuma zai sakanka musu ta hanyar ya raba su da dukkan waɗannan dubbai ya saka su cikin wancan gaske wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut waɗanda kuma suka kafirta waliyansu sune tagutu anan ita ma idafar za ta iya zama idafa ce ilal maf'uli za kuma ta iya zama idafa ce ilal fa'ili awliya'uhum tagut waɗanda suke jibinta suke yi wa biyayya suke ainihin san su shine dukkan wani abin da ya karkace wa hanyar Allah at-tagut kullu ma tajawaza 'abdu abinda kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu dukkan abin da bawa zai ketare iyakarsa da shi shi ake cewa tagut haka dukkan abin da yake saban Allah ne zai shiga karkashin kalmar tagut dukkan abin da yake hanya ce ta shaidan sunan shi tagut don haka waɗanda suka jibinci hanyoyi na shaidan suka jibinci shaidan da hanyoyinsa da ayyukansa to shaidan shi kuma shi ma zai jibince su sai zama idafa kuma ilal fa'ili ana shi ma shaidan din zai jibince su yukhrijunahum min adh-dhulumati ila an-nur sakamakon haka min an-nuri ila adh-dhulumat sakamakon haka za su rika fitar da su daga cikin ainihin haske zuwa ga duhu daga cikin haske na imani haske na na, na, takawa haske na ilimi haske na sunna zuwa ga duffai duhu na kafirci ko duhu na nifaka ko duhu na saban Allah ko duhu na shirka ko duhu na bid'a ko duhu na saban Allah sakamakon sun jibinci wannan hanya ko sun jibinci dukkan wani wanda ya karkacewa hanyar Allah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya ce waɗannan su ne ma'abota wuta kuma masu dawwama ne a cikin ta har abada kaga anan kenan a tagut ana nufin duk abin da bawa ya ketare haddi da shi har ya kai shi fadawa cikin kafirci ko ya kai shi fadawa cikin munafici duk abin da zaka rike ya ja ka zuwa ga kafirci ko ya ja ka zuwa ga munafici shi Allah yake nufi da at tagut anan saboda ƙarshen ayar tana nuna haka domin ubangiji ya hukunta wa waɗannan da dawwama a cikin wuta wanda zai saba wa Allah ba zai dawwama a cikin wuta ba koda ko zai shige ta cewar Allah da yayi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yake nuna maka dagutu a cikin wannan aya yana nufin abinda ya ja mutum zuwa ga kafirci ko ya ja su zuwa ga munafici sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki yahudawa kada ku riki nasara auliya majibunta ba'dhum auliya ba'd sashin su masu jibuntar sashi ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wani wanda ya jibince su daga cikin ku shi ma ya zama cikin su inna allaha la yahdi alqawma zalimin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai kalmar alwali asalinta daga alwali ne ibnu taymiya zai zo ya mana ishara kaɗan akan wannan asalinta daga alwaliyu alwaliyu ma'anahu alqurbu wal mahabba wal nusra duk yana shiga ƙarƙashin alwaliyu falwaliyu huwa alhalifu huwa alhabibu huwa nasiru aka ce alwaliyu shine kusanci a tsoron harshen larabci aka ce alwaliyu ana nufin kusanci ana nufin soyayya ana nufin taimakawa wato ka taimaka ma wani ka goyi bayansa ka agaza masa domin ya ci nasara idan aka ce alwaliyu ana nufin masoyi makusanci wanda ake taimakawa alhabibu annasiru alqaribu duk shine alwaliyu haka idan kalmar wilaya ta zo ko walaya domin akwai bambanci tsakanin alwilaya da alwalaya kamar yadda zamu zo mu yi bayani a nan gaba alwalaya bi fathil wawi da kuma alwilaya bi kasril wawi idan kalmar alwalaya ta zo ko alwaliyu tana nufin jibinta ta hanyar so ko ta hanyar kusantar mutum da jawo shi jiki da ƙawance da shi haka nan kuma tana nufin taimaka masa da agaza masa da tallafa masa cikin da abin da yake so ya samu da farin ciki lokacin da ya ci nasara ko baƙin ciki lokacin da aka ci nasara a kansa to akwai sanda kalmar wilaya za ta zo da bangaren waɗannan ma'anoni ba duka ba akwai inda za ta zo da ma'anar soyayya ko ta zo da ma'anar ƙawance akwai inda kuma za ta zo da ma'anar ainihin taimaka masa da agaza masa da tallafa masa da fatan ya ci nasara da farin ciki da cin nasararsa da kuma baƙin ciki da cin nasara a kansa a nan allah maɗaukakin sarki yana hana muminai kada su riƙi yahudu da nasara auliya ma'ana kada su jibince su ta hanyar su so su su tallafa musu su yi farin ciki da cin nasarar su su yi bakin ciki kuma da kare su duk wanda zai yi wannan to ya bar musulunci duk wanda zai yi so ga yahudi ya yi nasara ya yi farin ciki idan bai yahudi ya yi nasara akan musulmi ko ya yi bakin ciki idan musulmi sun yi nasara akan bai yahudi to wanda ya bar musulunci kaga wannan walaya ce bi ma'anar nusra ka taimaka masa a kan ɗan uwanka musulmi ita ce wani lokaci malamai suke ta'abirinta da al-mubahara mubaharatu da'Illa. ka mara musu baya dan su murkushe musulmi ko su danne musulmi wannan kafirci ne bil ijma duk musulmi da zai yi farin ciki da cin nasarar wanda ba musulmi ba akan musulmi wanda ya bar musulunci ko musulmin da zai zama ya taimaka ma wanda ba musulmi ba dan ya ya ci nasara akan musulmi ko ya yi farin ciki idan wani wanda ba musulmi ba ya karya waɗanda suke musulmi ko ya ci nasara akan su ko ya yi bakin ciki idan musulmi suka yi nasara akan wanda ba musulmi ba wannan raddaci wannan ita ce abin da Allah yake magana a wannan aya kada ku ɗauki yahudu da wannan matsayi ku ba su wannan matsayi kuma ayar ta sauka lokacin da banu kainuka yahudawan madina suka karya yarjejeniya da aka yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka yi yunkurin yadda za su kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa ya ce to a fita a yake su sai suka je suka nemi abdullahi bin ubay bin salul akan cewa ya zama tare da su ya ba su goyon baya sai ce ya ba su goyon baya ɗari bisa ɗari Ku daman shi munafiki ne a zahiri yake nuna musulunci amma dama a baɗi ne haushin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ji ya sha zagin annabi sallallahu alaihi wasallam karar a gaban wasu habbai kawai haƙuri ake yi da shi saboda yana bayyana musulunci kada a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa da sahabbansa amma shi tuntuni da dama an san munafiki ne yana jin haushin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bako a Madina kuma ya samu matsayin da shi dan gari bai samu ba domin kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa Madina kafin ya haɗu da Ausu da Khazraj an fara shirye-shiryen a naɗa shi shine sarkin Larabawa Ausu da Khazraj din a Madina ana ta shirye-shirye sai musulunci ya kunno kai kawai sai Ausu da Khazraj sai suka karɓi musulunci suka cewa sun gayyaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo madina idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo to dole kowa shi zai bika akalarsa to tun da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da khazar duk suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam kaga batun a nada shi shugaba ta to tun daga lokacin ya kullaci manzo sallallahu alaihi wasallam da an yi magana sai ya ce manzo Allah bako ce waɗannan baki haka yake kiran manzo sallallahu alaihi wasallam da muhajiruna to kaga ashe ba kalma bace mai kyau da mumini ko musulmi zai gawa dan uwansa musulmi saboda ba zuwa yayi garin shi ba a nan aka yanke cibiyar kakanninsa ba sai masa ai kai bako ne har kawai wasu baki sun dame mu haka wani malami ya rika cewa ai duk waɗannan masu sababbin ra'ayin nan duk baki ne ya kamata duk a kore su shi ma kuma ya manta shi ma bakon ne ba kuma an sani waɗanda suke kusa sun san bako ne amma idan sa ya rufe duk baƙi ne saboda haka su koma can cikin yan uwansu to kaga wannan koyi yake da abdullahi bin ubayy bin salul annabi ba shi yake cewa a yi hijira ba a taho a taho shi kuma yana ta a fita saura kaga ta bi tafarkin abdullahi bin ubayy bin salul har ma wai misali yake cewa tunda kun kawo wani abin da da ba a so ku je mana gurin da ake son inda wanda suka yarda da ku ku faɗa ki ga annabi annabi ai da ya zo maka mutanen maka ba sa son musulunci ai hijira yi ku kuma ku hijira wato yanzu su su quraisha ne lokacin da ba sa son musulunci mu kuma a matsayin manzo Allah da muke yada addinin sa mu sai mai hijira ga irin wannan toshewar basira mala wai ai annabi ma da ya zo kuma sha ba sa son musuluncin sa ai hijira ya kyale su to kuma ku hijira ku kyale mu mana to wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da yaka ubay ibn uh, abdullah ibn ubay ibn salul sai ya ce ya yadda shi ya goyi bayan banu kairuka sai suka je gon ubadat ibn samit sayyidul khazraj suka nemi cewa ya ba su haɗin kai sai ya ce ina ai ba zai yiwu ba in goyi bayan ku akan manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi inda yake nuna wa mu'minai cewa kada su yi koyi da irin aikin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda ya rungumi Yahudu na Madina ya fifita su ya yi sha'awar su yi nasara su yi galaba akan manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibince su wani irin jibinta ta hanyar annusra ai a tawalli bin nusra ya jibince su ta hanyar ya taimaka musu ya ba su agaji ta hanyar ya yi farin ciki idan sun yi nasara ko ya yi bakin ciki idan an yi nasara a kansu fa innahu minhum to ashe kaga anan ba dukkan tawalli bane yake fitar da mutum daga musulunci akwai tawallin da yake haramun ne ba ka san da yahude ta fuskar addininsa ko ba ka san ba na sare ta fuskar addininsa ba ka san abin da yake yi na zaluntar musulmi kana kyamar wannan kana kuma fatan duk inda ake karawa tsakanin musulmi da bai Allah ba musulmi nasara kana duk wannan to amma saboda wata maslaha sai ka rika kusantarsa gashi ne yana kiyayya da musulunci yana yakar musulmi amma kana jikinsa saboda wata maslaha wataƙila ma kana kokarin ka dan bashi wani asiri don ka samu ƙara shiga a wajensa amma a zuciyarka ba ka san shi wannan haramun ne wanda duk ya haka ya aikata haram amma ba zai fidda shi daga musulunci ba akwai kuma almahabba wacce take ɗabi'iya adiya akwai soyayya ta ɗabi'a soyayya ta al'ada ta mutum da mutum saboda wasu dalilai waɗanda a al'adance sukan sa mutum ya so ɗan uwansa mutum kamar musulman da yake musulmi amma babansa ba musulmi ba ne a al'adance duk ɗa yana son ubansa ko uwarsa ba musulma ba ce a al'ada duk ɗa yana son uwarsa shi musulmi ne amma uwarsa arniya ce saboda haka yana son uwarsa saboda ɗabi'a ta ɗan adam ɗabi'a ta mutuntaka kai hatta ɗabi'ar da take tsakanin dabbobi idan akwai alaƙa ta haihuwa za ka ji kana son wannan ko kuma mutum ya so matarsa wacce take kirista ce misali musulunci ya halatta aure tsakanin musulmi da kirista wacce take mai kame kanta to sai ya auri kirista wacce take mai kame kanta ce yake son ta dan saboda matarsa ce a ɗabi'a al'ada akwai soyayya tsakanin miji da mata wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma to kaga wannan wani abu ne da ubangiji ya halicci duk jinsin dan adam da shi duk jinsin dan adam a to inda baka son ta ma dan me zaka aure ta ai sai da kaga tayi maka ta fuskar halittata. wataƙila ta fuskar kamewarta wasu abubuwa dai suka birge ka sai ka ji kana son ta don waɗannan abubuwa amma kuma ba musulma ba ce ko wani gidanka a ma'aikatar ku wanda yake ba musulmi ba ne amma kuma yana yana maka alheri duk wani abu na alheri in sai ya jawo ka ji gashi kuma ba musulmi ba ne kokari yake ya ga yayi maka wataƙila ma akwai 'yan uwansa arna duk ya ture su gefe guda kai ya jawo ka jiki a ɗabi'a ta ɗan adam dole ka ji kana son shi ba wani wanda ya isa ya cire maka wannan daga zuciya in ma ka ce kai ka tsani shi ba ka san shi faɗa kake da baki kawai amma an san ɗabi'a ta ɗan adam idan anta akramta karamtar karima malaktahu dole ne ka ji cewa kana kana son shi inda a ce yau za a zo a yi masa abin da ba daidai ba ko a nemi a cutar da shi ko a nemi a cire shi daga wannan mukamin ko a yi masa abin nan kazafi za ka ji ba daɗi shi wannan mutumin kirkin duk da dai ba addinin mu ɗaya ba amma mutum nawa ne mun kaza kaza shi ya taimaka mu za ka ji wannan to irin wannan soyayyar ta ɗabi'a menene hukuncinta kafirci ce eh? haramun ce ba haramun ba ne ɗabi'a ce ita ba maganar ko a ce kana da wani lada dan mutum ya kawai ya je yana son matarsa sai mala'iku su rubuta masa lada dan kana son matarka wannan dabi'a ce ka ji kana son babanka kana son babanka wannan dabi'a ce ta yiwu watakila ka yi wasu abubuwa ayyuka saboda dalilin wannan san kuma Allah yana san ayyukan da za ka yi so ka saboda ayyukan amma ba dan mujarradin wannan shu'urin na zuciya ba da kake da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana son abu talib abu talib bai musulunta ba amma annabi yana son shi me yasa yake son shi saboda halayensa na farko babban sani bayan babban tsayawa ya kare shi ganin idansa ya hana a taɓa shi a ɗabi'ance duk mutumin da zai maka irin wannan ko ba musulmi bane zaka ji kana son shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Abu Talib duk da kuwa ba musulmi bane shi yasa Allah ya ce innaka la la innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga Allah ya nuna cewa annabi yana son shi ashe kaga dan ka so wani arne saboda wani dalili wanda a ɗabi'a ta ɗan adam yakan jawo soyayya ba dan arnancinsa ba to wannan baya daga cikin abin da za a ce ko yana warware musulunci ko yana rushe shi ko yana rage shi ko yana jefa mutum cikin sabo wannan ɗabi'a ce ubangiji ba zai kesa saka ba akan sai ka fita daga ɗabi'a ka ta mutuntaka don wannan ba zai yiwu ba a ce ka fitar da wannan ɗabi'ar daga jikinka ba zai yiwu ba shi yasa irin wannan soyayya ba soyayya ba ce wacce take sa wato a zargi mutum a kanta wani misali na kurkusa misali a ce ga wasu arna guda biyu dukkaninsu za su tsaya neman takarar shugabancin najeriya ɗaya arnan a rayuwarsa ba abin da ya sa a gaba illa ya zai ga bayan musulmi ya gwada a wasu lokuta daban-daban bai yi nasara ba ko ma ya yi nasara a wasu wurare da kuma wani wanda zai tsaya shi kuma an san shi shi kuma yana da tausayi ga musulmi watakila a wasu abubuwan ma duk da ba musulmi bane ya tsaya yana kare manufofin musulmin sai su tsaya takara duk ba musulmi bane kuma duk kawar ce a ɗabi'a kai a matsayinka na ɗan Najeriya wanda dole ne dole ko kaɗi ko kaso ɗayansu ne dai zai shugabanci ƙasar dole sai ka ji a ranka ba ka son wancan mugun ya ci sai ka ji wannan sai ka ji a ranka cewa da baki irin gara baki baki hananaika da sharri wani min ba. wato a kafin sharrai sharri ne dubi a ce musulmi wanda ba musulmi ba shine shugaban ka sharri ne amma ɗaya ya fi ɗaya zama baki kirin ɗaya baki ne amma ba kirin ba ɗaya kirin ne sai ka ce kai ai ɗaya ne wanda ya saba ɗabi'a ta ɗan adam lokacin da john mccain ya tsaya takarar shugabancin amerika obama yana bangare guda john mccain yana bangare john mccain an ji irin maganganun da ya rika yi kuma bush ya jawo shi abokin bush ne an ga ta'asa da bush ya yi a duniya tun da ake shugabannin amerika ba a taba samun wanda ya ta'addanci an yi ta'addanci sun yi samun yan ta'addanci amma ba a samun wani cikakken ɗan ta'adda tun daga kwanyar kansa har tafin kafarsa ba kamar bush an samu wannan don haka ba zai taɓa jawo wani ba sai wanda yake rikakken ɗan ta'adda irinsa haka ya jawo john mccain gefe guda kuma ga obama ana ganin aishi ta wani ɓangaren ma yana da dangantaka da musulmi saboda baban shi musulmi ne baban shi da sunan shi sannan ta wani bangaren gashi baka fata ne irin ka shi ma ka san wannan duk zai jawo maka kuma ka ji kamar lokacin da aka sa wani mai bakar fata yana limanci a masallacin aka yi ta murna duk ma ƙur'ani ƙur'ani ne duk limanci limanci ne amma kawai saboda ba ta sa ka yayi wani baki ne yake limanci ma Allah Allah na ji daɗi bakin nan ne eh. ibnu taymiya yayi magana akan irin wannan cewa irin wannan daman duk sanda ka je wani guri duk inda aka samu wata yar mushabaha da mujanasa to ana samun kuma kusanci a cikin ittiba'u siratal mustaqim inda yake wato hana kokarin kwaikwayon arni domin duk kanda kake kwaikwayon sa kake ƙara samun wata tsakanin tsakaninka da shi to kuma kamar ƙara ƙara kusantoshi kake zuwa zuciyarka kana faɗa wata ƙasa sai ka ga wani mai babban riga da huda baka san shi ba fa sai ka ji daɗi ai ashe ba kai kadai bane da ya tsaya sai ka miƙa masa hannu to ko daga ina ma yace ba maganar ko yace maka daga Najeriya ko daga Kano a ko ma daga ina ce daga Ghana daga Togo daga Mali in dai ka ganshi irin kayan ka sauran kuma duk da sunan jajaye to sai ka ji cewa wannan ya fi kusa da ba za ka so ka ga ana cutarsa ba kuma za ka so ka ga ana ana san shi da an so shi sai ga kai ma kenan kana da wani kaso a cikin sanda ake masa in an wulakanta shi sai ka ga cewa wulakancin kai ma an yi maka shi tunda duk kun yi tarayya a wani abu to babu shakka idan aka ce ga John McCain ga Obama dole ne a ɗabi'ance kana nan Najeriya ba ba kada ƙuri'a ba kada komai amma za ka raka jin Allah ya sa a kada John McCain din waye zai kada shi Obama ma'ana ka fi sha'awar obama ya ci ya yi nasara a nan akan john mccain duk da cewa duk ba musulmi ba ne haka ne to irin wannan ba shi ne ake kafarta mutum a kansa ba ko a ce mutum ya yi ridda ko a ce mutum ya yi sabo wannan wani abu ne na al'ada amma idan mutum yana arnanci arnancin nashi ya rika baka sha'awa ka ji cewa kana son shi saboda wannan arnancin yana birge ka a ce wani ne wani arne ne a Najeriya duk sanda aka dauka aka daga wani batu da yake da alaka da musulunci zai fito ya yake shi sai wani kuma ji wannan na birge ni kaga wannan rigaci me yasa ake birge ka irin maganganun da yake yi an ce za a yi shari'a ya ce baya so ta yana birge an ce za a kafa kaza ya ce baya so to kaga anan kana son shi ba wai dan wani abu ba saboda matsayin da yake kai ni kiyayya ga musulunci ko a zo wato ga wani wanda zai taimaki musulunci ɗari bisa ɗari ga wani wanda zai karya musulunci ɗari bisa ɗari kai sai ka ce kana bayan wanda zai taimaki zai karya musulunci ya ce zaɓen ko da zai karya musulunci wannan ce domin wannan wula tawalli ne na nusra wanda shi yake kai mutum zuwa ga kafirci za mu ga lokacin da ana yake tsakanin rumawa da farisawa musulmi mai suka fi sha'awa a lokacin rumawa su yi nasara rumawa da kiristoci ne farisawa majusa ne buta suke bautawa to amma waɗancan kasancewarsa kiristoci sun yi imani da annabawa sun imani da akwai Allah sun imani da akwai ranar lahira sun imani da aljanna da wuta suna da wani littafi samawi sai musulmi waɗanda sun fi kusa da mu sun fi kusa da mu saboda akwai abubuwan da muka yi tarayya a ciki waɗancan kuma gaba ɗaya majusawa ne ba su ma yadda da akwai wani annabi ba ma yadda akwai wani Allah ba wanda har sai na abubakar ya shiga rihani a kan cewa ga raƙuma ya ajiye idan har musulmi abin har rumawa ba su yi nasara a kan farisawa ba to a kwashi raƙuma kuma annabi ya goyi bayan shi akan wannan to kaga wannan ba a cewa ya so waɗanda ba musulmi ba na haka ya kafirta a nan da shari'a wani min ba'adi wani sharrin da shi gara wani to shine Allah ce inna Allah la yahdi al-qawma Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai fataran da dina fi qulubihim maradun Allah ce zaka ga waɗanda akwai wata cuta a cikin zuciyarsu cuta ta munafici kamar irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yusari'una fihim suna gaggawa cikin waɗannan Yahudawa da Nasara yaquluna suna cewa nakhsha an tusibana da'ira muna jin tsoron kada wata musiba ta same mu wato kada ya kasance waɗannan yahudawan sun yi nasara sun fi ƙarfin musulmi sun karya su su zo mu ma su haɗa da mu muna jin tsoron wannan ranar kada ta zo don haka bara mu goya musu baya Allah ce fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi tsammanin ubangiji zai kawo wani fatahi da zai ba wa musulmi izza ya ba su nasara fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin waɗannan munafukai su waye gari suna nadama akan abin da suka ɓoye cikin zukatansu na munafici na goyon bayan yahudawa wa yaqulu alladhina amanu mu'mine za su rika cewa a haula alladhina aqsamu billahi jada aymanihim waɗannan su ne waɗanda suka yi rantsuwa da Allah jada aymanihim wato iya iya rantsuwarsu wato rantsuwa wato wacce da da da da karfafawa cewa innahum ma'akum lalle su tabbaci hakika suna tare da ku wato rantsuwa wacce take tare da karfafa magana rantsuwa mai karfi cewa lalle suna tare da ku haka munafikai suke yi wa suke yi muminai rantsuwa cewa su suna tare da muminai amma kuma gashi ta bayyana cewa ƙarya suke yi abinda suke faɗa da fatan baki ba shi da a zuciyarsu ba habitat a'maluhum ayyukan su duk su rushe fa asbahu khasirin haka sun waye gari suna masu hasara Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wato ubangiji ya ci gaba da gargadin mumine kada su kama hanya irin ta su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da yaransa man yartadda minkum an dinihi wanda duk zai juya baya ya bar addinin sa ta hanyar ya jibinci waɗanda ba musulmi ba ya yi fatan su ci nasara akan musulmi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah zai kawo wasu mutane waɗanda yuhibbuhum shi yana son su wa yuhibbuna su ma suna son Allah wato yana daga cikin sifofin su mutanen da Allah zai kawo suna son Allah Allah yana son su saboda haka min lazimi mahabbatihim lillah shine za su rika imani da shi za su rika jibintarsa za su rika biyayya gare shi ta hanyar aiki da abin da ya umarni da shi da kuma barin abin da ya hana yana daga cikin lazimin mahabbar da za su yi masa za su kusance shi da ayyukan farilla da ya dora musu za su kusance shi da ayyukan nafilfilu ولا يزال الرجل يتقر... ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه sauraka za su kusanci Allah da irin wannan nafilfilu za su kusanci Allah kuma da ainihin ayyukan farilla sannan yana daga cikin lazimin mahabba za su yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya soyayyar da suke wa Allah za ta sa su su yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum haka za su yi wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya su rike sunnar sa su yi yaki akan ta su yi kira zuwa gare ta wannan yana daga cikin abin da soyayyar su ga Allah za ta haifar musu sai daga cikin abin da soyayyar su ga Allah za ta haifar musu za su rika ambatan Allah ba ji ba gani ma'ana za su rika tuna Allah a koda yaushe duk cikin al'amuran su za su sa Allah a ciki man ahabba shay'an akthara min dhikrihi wanda duk yake son abu to ba zai manta da shi ba ko yaushe zaka je yana maganarsa? sa to haka duk inda suka shiga suna cikin halin halin jin daɗi ne halin walwala da nishaɗi ko kuma suna cikin halin matsuwa halin damuwa halin tsanani ba za su manta da Allah ba ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran kaga a gurin yaƙi Allah yake cewa ku ambace shi ku tuna shi da yawa a gurin yaƙi ma'ana a cikin halin tsanani saboda lokacin da kake san abu tsanani ba zai sa ka manta shi ba wala Allah ma lokacin da kake tsan lokacin zaka fi zaka fi shi to wannan duk yana daga cikin lazimin mahabbar su ga Allah kuma yana daga cikin lazimin mahabbar sa gare su shine ya musu tawfiki ya nuna musu gaskiya ya so su ya gafarta musu zunubansu fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta musu zunubansu yana daga cikin lazimin mahabbasu ubangiji madaukakin sarki ya sanya musu tsoronsa a kowane lokaci فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها sannan yana daga cikin lazimin san ubangiji da zai yi musu ya ansa su, ya gafarta musu lokacin da suka abin wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna tabbas wanda duk ya kai wannan matsayi lokacin da zai roƙe ni lalle tabbaci hakika zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi to yana daga cikin sifofin waɗannan bayan Allah da Allah zai kawo to zan suna da wannan sifa azillatin alal mu'minin sifa ta biyu su zama masu ƙasƙantar da kai ga muminai to ba masu nuna izza ba ba masu nuna isa ba ba masu wulakanta yan uwansu muminai ba a izzatin alal kafiri masu nuna izza masu nuna isa ga kafirai muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum أعزة على الكافر أذلة على المؤمن أعزة على الكافر سنة صفة تأكو يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم سنة غغر ميا دن أوكك كلمة الله suna gwagwarmaya da rayukansu da dukiyoyinsu da iliminsu da ƙarfinsu da matsayinsu da mukaminsu da duk abin da Allah ya hore musu za su iya jihadi fi sabilillah za su yi wannan ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah ce dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalan Allah ce da yake bawa wanda ya so ya hada masa waɗannan sifofin tare da shi wallahu wasi'un Allah mai yalwar falala ne alimun ko masani ne ya san abin da zukatan bayansa suka kunsa to idan to bayan Allah ya hana muminai su jibinci waɗanda ba muminai ba su jibinci waɗanda ba nan su jibinci Yahuda da Nasara sai kuma ya gaya musu waye wajaba su jibinta ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Allah ce kadai wanda yake majibincinku wanda za ku jibinta ku yi wa da'a ku so shi ku nemi kusanci da shi shine Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah ta hanyar yin ta a lokutanta da sharuɗanta da ainihin zuwa da rukunnanta da sunnoninta da wajibanta da kuma barin dukkan abin da zai zama tangarda a cikinta wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una kuma alhalin suna masu kaskantar da kai ga Allah suna masu miƙa wuya da saduda ga umarninsa wa man yatawalla Allah wa rasulahu wanda duk ya jibinci Allah ya jibinci manzansa wallabi na amanu ya jibinci waɗanda suke muminai fa inna hizballahi humul ghalibun wannan shine sakamakonsa lalle rundunar Allah sune waɗanda suke yin galaba sune waɗanda suke yin nasara suke rinjaye ma'ana duk wanda ya zan tare da Allah da manzansa da muminai yake to Allah madaukakin sarki zai ba shi galaba inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا wa yawma yaqumu al-ashhad lalle mu zamu ainihin taimakawa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya da kuma ranar lahira Allah na cewa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun saboda wannan ita ce shine sakamako na waɗanda suka zamo cikin rundunar Allah kaga kenan ubangiji ayoyin farko yana hana muminai su kwaikwaye su bi hanya irin ta ɗan saluda. abdullahi bin ubay bin salud a ayoyin ƙarshe kuma ubangiji yana umartar muminai su yi koyi da hanyar ubada ibn samit kaga duk magana ce ta ajibinci wanda ba musulmi ba a yi masa fatan cin nasara ba ba ba, da kuma magana akan ajibinci waɗanda suke muminai a so su a ƙarfafe su a yi fatan su ci nasara a dukkan al'amuran da suka sa gaba na alkhairi to amma a nan saboda taɓarɓarewa shi'a suka rasa mafi girman dalili da za su yi hujja da shi akan cewa sayyidina ali da 'ya'yansa su kaɗai ne ya kamata ko ya wajaba su shugabanci muminai shugabancin abubakar da umar da usman shugabanci ne na 'yan ta'adda suka rasa wani dalilin da za su yi hujja da shi sama da wannan wannan ita ce shine a'azamu dalilin yastadillu bihi ar-rafida fi mawdu'il imama su da kansu sun yi nassi a cikin littattafansu cewa mafi girman hujja da ainihin suke riƙewa suke hujja da ita akan cewa sayyidina ali shi kadai da ƴaƴansa ya cancanta su shugabanci mu'minai bayan manzon Allah banda su sayyidina abubakar banda su sayyidina umar da usman mafi girman dalili shine wannan ayar inna ba waliyukum allah wa rasuluhu wal ladina amanu ladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un wa man yatawalla allah wa rasuluhu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun sai suka ce akwai wata riwaya kamar yadda eh, eh, ibn mutahhir al-hilli ko munajjis al-hilli yake fada a cikin littafin sa minhajun nadama yake cewa malaman hadisi kaka sun ruwaito kuma sun yi ijma'i akan ingancin abin da suka ruwaito cewa wannan aya ta sauka ne dangane da sayyidina ali lokacin da yake sallah wato wannan aya ta sauka dangane da sayyidina ali lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ubangiji annabi musa alaihi salam ya yi addu'a rabbi shirah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري lokacin da ya yi wannan addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓa addu'a sai ya sana shuddu azu da bi akhika wa kuma lakuma sultanan fala kuma wa wa antum wa man tabi'a bi ayatina antum wa man suka ce Allah ya karba wa annabi Musa addu'arsa da yace ya ubangiji ka sanya mun wani waziri daga cikin iyalaina Allah ya ce sana shuddu ka bi akhika a cikin suratul qasas za mu karfafi za mu karfafe ka ko za mu karfafi dantsanka da dan uwanka ce to sai shi na waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji اشرح لي صدري ويسر لي li amri sannan waj'al li min ahli ni ma ka samun waziri daga cikin iyalaina to wai Sayyidna ali yana sallah a cikin masallacin harami a makka ya yi ruku'u sai wani mai bara ya zo ya bara saboda haka sai ba wanda ya bashi komai sai sai na da zobe a hannunsa zobe na azurfa na na na na tagulla abin nan kai eh azurfa na azurfa a hannunsa sai ya nuna masa hayakan nasa yakan kusa da da karshe sai ya nuna masa yana cikin ruku'u sai shi kuma mai bara ya zo cire zoben sai ya tafi shi kenan sai Allah ya saukar da wannan aya inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu walladheena amanu alladheena yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una shine ali wanda yake shugabanku shine Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani shine ali waɗanda suke tsaye da sallah shine alin dai wa yutuna zakata suke bada zakka wa hum raki'una alhalin suna cikin ruku suka ce wannan shi yake nuna cewa sai da ali shi kadai ne ya kamata ya zama imam abubakar da umar da usman duk shugabancinsu shugabanci ne na kwace ba na gaskiya ba saboda allah ya ce innama ma kuma a kuma hasrin ce kamar an takaita hukuncin akan shi ali kawai inna ma allah wa rasuluhu da wannan nan kuma mai wannan sifofi allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una shine kuma ali to shine ahlus sunna suke cewa kaga wannan ita ce mafi girman hujjar su kamar yadda suke faɗa kuma ita ce mafi raunin hujjar na farko sun haɗa ƙarerayi a ciki ƙarya ta farko su ce wannan hadisi yana cikin siha a wani littafin siha za ka same shi a cikin sahih bukhari ko muslim ko tirmizi ko nisa'i ko ibnu majah ko babu shi a ciki zaka same shi a musnad imamu ahmad musnad at-tayalisi ishaq ibn rahuya musnad abd ibn ko musnad al babu a ciki zaka same shi a cikin musannafat zaka same shi a musannaf ibn abi ko cikin musannaf eh, na na ko cikin al-ma'ajim ath na tabarani babu shi a ciki haka wata ƙarya ce in eh, suka ya kawo daga abuzar saboda haka wannan ƙarya ce bi ijma'i ahlul hadith kaga su akasi suka faɗa wai ahlul hadith sun yi ijma'i akan gaskiya ne alhalin kuma ahlul hadith ijma'i suka yi akan wannan ƙarya ne kaga abu na farko ke abu na biyu tarihi yana ƙaryata abu ka ce wannan ayat tana nufin sayyidina ali kuma a makka sayyidina ali a makka fakiri ne kai gaba ɗaya ma sayyidina ali ya gama rayuwarsa a zamanin manzo Allah a fakiri sai da albaya daga cikin masu kuɗi har ya fita ba sai kana da kuɗi ka fita zakka ba to sai da albaya cikin su baya ba kamar irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Usman ibn Affan irin su Abdurrahman ibn Auf da masu kuɗi ne kowa ya sani a tarihi an faɗi irin yadda suka rika kawo manzo Allah kuɗin su su sayyidina Abubakar da Umar su kansu sun fi sayyidina Ali kuɗi sayyidina Ali da ya aure Fatima ma annabi ya ce sai ya bada sadaki me bayar Silikensa, inda yana da kuɗi zai ɗauki silke sai ba da kuɗi silke shine sadakin a lokacin yana maka a gidan annabi sallallahu annabi sallallahu ya karɓe shi daga gurin Abu Talib don a taimaka masa lokacin da aka yi wata yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Al-Abbas suka taimaka wajen a raba ƴaƴan Abu Talib saboda a rage masa nauyi annabi ya ɗauki sayyidina Ali saboda annabi ke ciyar da shi cinsa da shansa ƙarƙashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake samu to ka ce wai yayi zakka yaushe zakkar ta wajaba a kansa bata ma wajaba a kansa ba kaga a tarihi wannan yana nuna ƙarya ne sannan abu na uku Allah yana yaban mutum da abin da yake aikata shi wajibi ne ya aikata ko aikata shi mustahabbi ne ya aikata idan ka aikata wajibi ko aikata mustahabi to ubangiji sai ya yabe ka akan wannan kowa ya sani cewa ba da zakka ana ruku'u wajibi ne mustahabbi ne sunna kaga ba daya inda mustahabbi ne shikenan sai a ce duk mai kuɗi in zai da zakkarsa ya rika yin ta a ruku'u saboda ta fi lada ka kaga so ake ayaba ayaba ayabi sayyidina ali amma kuma ba yabansa aka yi ba tunda ya aikata wani abin da ba ma a san ayi ana so kai wani tasarrufi a cikin sallah wanda ba ya da alaka da sallah ba a so a gurin wasu malamai ma wannan bata sallah yake ka fidda zakka kana sallah ba ma kana kana ruku'u sannan inda a ce ba da zakka a cikin sallah wani abin yabo ne to da a cikin sujjada ya fi kamata ya zama mafi girman yabo don ita ce mafi girma a kan ruku'u domin ita ce aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid Allah ta fasjud waqtarib <coughs> da sai ya bayar a cikin sujjada da ya fi lada saboda haka inda a ce ya ma zakar ma wajibi ce a kansa to ya kuri mana ya gama sallah wannan shine wajibi na hudu dan menene zai yi abin da zai kawar da khushu'i a sallah annabi yana cewa inna fi salati da shughla kuma Allah ya yabo mu'minai da khushu'i a cikin sallah qad aflaha muminun alladhina hum fi salatihim khashi'una kaga su su ce ya yi wani abu wanda ya saba wa kushu a cikin sallah kaga ba yabansa suka yi ba ga inda yaban yake can sun bar shi khushu a cikin sallah nan ne yabo ba wani motsi ka yi wani tasarrufi a cikin sallah wanda ba shi da alaka da sallah ba dan me ba zai yi hakuri ba ya gama sallah sannan ya fidda zakkar sannan abu na biyar ko ko na hudu na biyar wa bashi a na biyar na biyar ana fidda zobe zakka ana fidda zobe zakka idan ka ce yana da kuɗi da ya kai nisabi to waye ce zobe zai bayar kaga anan ma sun nuna ba sama mai zakka ba ba su ma san menene zakka din ba sannan abu na abu na shida Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya cewa yi wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum duk da sigar jam'i al-aslu idan sigar jam'i ta zo ka batta a sigar jam'i ba ka mai da ita sigar mutum daya sai da karina ma'ana sai akwai wani dalili zahiri da yake nuna cewa nan duk da an yi jam'i mutum da ake nufi sannan za ka faɗe shi ka faɗi dalilin a nan babu wata ƙarya da cikin nan mutum da ake nufi a ayar gaba ɗaya tun daga farko Allah maganar muminai yake ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu saboda haka yaya za ka zo nan ka mai da shi mutum ɗaya shi yasa ubadat ibn samit ko a kansa ayar ta sauka muna cewa ubangiji yana kira ne a yi koyi da shi ba ga muka ce ba kaga kenan ayat ta kunshi duk wani mumini bata tsaya ta takaita shi akan ali yana buƙatar hujja sannan wani ma zai iya zuwa wannan shine wajihi na na nawa na bakwai wani zai iya zuwa ya ce shi ayar akan bu'awai ta sauka shi ma yayi ƙarya kamar yadda kai ƙarya wani ya zo ya ce a shi aya akan usman ta sauka shi ma yayi ƙarya kamar yadda kai ma ƙarya kai wani ya zo ya ce a shi ayar akan abubakar ta sauka ya yi ƙarya kamar yadda kai ƙarya me yake nuna cewa kai ƙaryar ka ce ta fi dacewa a yadda da ita ba za a yadda da ƙaryar ɗan ba babu in dai har yana yiwa ka yi wa wani kai ƙarya a karɓa to shi wancan ba shi ma sai ya tashi ƙaryar shi kenan a yi gwara ƙarya da ƙarya sannan bayan wannan kun ce wannan aya ita ce take nuna wilaya ta ali kun ce shi ake nufi saboda an ce innama innama tana nufin hasr tufilul hasr ana takaita abin a kansa shi kadai don haka kun cire abubakar da umar saboda innama to shikenan kun rushe mazhabar ku ta limamai sha biyu gaba daya to sauran kuma sai ina za su shiga idan har kun bude ma sauran sun shiga mu kuma sai mu shigo da abubakar da umar da su sun kun rufe to su ma kun cire su kaga mazhaba tari ta rushe duka sannan kuma alwaliyu nan waliyu Allah ce inna ma waliyu wannan shine na nawa na takwas ko na tara Allah waliyu ya ce ko waliyu waliyu yana nufin alwali a larabci akwai bambanci tsakanin alwali da alwaliyu a ce wannan matar ina waliyinta amma ba ta ina walinta ko akwai walinta shine hakiminta ko ko sarki ko dagaci ko dai wani wanda yake shugaba a wannan guri shine walinta waliyi kuma shine da kusa da ita makusancinta karibinta to kaga anan ba wali aka ce ba wali aka ce wali shine shugaba ta yaya aka yi wali ya koma wali kaga ana an larabcin ba Allah abin da ya faɗa daban su kuma abin da suke rigima a kansa daban waliyu Allah ya ce ba wali ba ko ba haka ba shi yasa za ga a littafan ana cewa idan aka zo ɗaura wa mace aure ga wali ga wali to a ƙaddamar da wali ba wali ba kaga ashe abin biyu ne alwali abin da dinsa masdar dinsa shine wilaya bi kasr alwa alwali masdar dinsa walaya bi fath alwa hunalika walayatu lillahi alhaq kaga akwai bambanci tsakanin wilaya da walaya to kaga anan gaba daya sun fita daga larabcin ma sannan na goma ko idan ka ce ana nufin al-amir ko al'imam da waliyu anan ana nufin imam shin za ka ce Allah inna ma waliyukum Allah ai imamukum amirukum amirukum Allah za ana faɗa ko inna ma amirukum abinda inna ma imamukum Allah Allah ba a sifanta shi da imam cewa Allah imam ne ba a ba Allah kai kuma kana hujja ne akan imama to kaga in ka ce waliyukum yana nufin imamukum to kenan inna ma imamukum Allah kaga ka zo da wani abu kamar yadda a cikin azumin nan na ji wani dan bid'a ya bugo waya a kanatul mustaqilla yana cewa kuma kuma ahlus sunna kuna shirka saboda kun ce shekul islam Allah ne shekul islam shi kansa dan jaridar sai da yace kai shi ka tunda yake bai taba jin wannan ba a da ba a cikin sunayen Allah akwai ash-shaykhu wai ai Allah ne shekul islam kuma kuna cewa ibnu taymiya shekul islam wani ne ana kiran shi Hassan ibnu Farhan al-Maliki yana na a Saudiya dan bid'a ne ya bugo waya fa yana huci wai kuma kuna shirka saboda kuna cewa shekul islam bayan Allah ne shekul islam shi kansa dan jarida fa ya aske gemunsa kaɗan kadan fa ba ma wani abin nan ba ce kai shi yana yi mamakin wannan dan shi bai taba jin bai taba jin an cewa Allah wai a sheku ba har da a ce an ce ba wani sheku an yi shirka irin wannan wato katubaran ita ce suka yi a hadisin man kuntu maulahu fa aliyu maulahu kaga maula ba shine alwali ba anan magana ake akan walaya ba akan wilaya ba man kuntu maulahu fa aliyu maulahu nan mauna shine majibinci makusanci mai taimakonka nasiruka wanda yake tare da kai maula Allah ya ce kamar yadda Allah yake cewa wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir saboda haka wannan ayar ita ce mafi karfin hujja ta ture sayyidina ali da ture sayyidina umar da usman daga cewa ba su cancanci shugabanci ba a ali allah kadai ya naɗa a matsayin shugabanci na na'am wa hum raki'u menene eh akwai akwai kuma sannan in aka ce yuqimuna salata yuqimuna salata tsayar da sallah ruku ya shiga ciki sujjada ta shiga ciki ba da wato rukunnan sallah gaba ɗaya sun shiga cikin yuqimuna salata wa hum raki'una raki'una anan ba ruku'u na sallah ake nufi ba an gane ko ana nufin raki'una su ne masu mai da al'amari zuwa ga Allah ba ruku'u na sallah ake nufi ba da Allah ce warka'u raki raki'ina ba wai ruku'u na sallah ba miƙa wuya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin kissar kissar annabi annabi Dawud wa kharra raki'an fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana faduwa ya sujjada kuma Allah ya kira ta ruku'u domin ana nufin miƙa wuya da kaskantar da kai gaban Allah saboda kalmar wahum raki'una anan ana nufin wahum munkaduna li amrillah don haka in ka ce wahum raki'una ruku'un sallah kaga kamar akwai maimai ubangiji ya faɗi yuqimuna salata kuma daga baya faɗi wahum raki'una kamar ruku'u baya cikin iqamatu salah ba haka bane akwai maganganu da yawa ibnu taymiya a cikin minhajus sunna mujalladi na bakwai ya kwankwatsu wannan hujja yayi bayanin rauninta da hujjoji waɗanda suke masu yawa Allah madaukakin sarki ki cewa hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairun uqba anan ibnu taymiya ya kawo wannan aya dan ya nuna maka abinda ake nufi da wilaya a waccan a waɗancan ayoyi ita ce alwalayatu bi fathil wawi ba alwilayatu ba wacce ke nuna shugabanci ubangiji ya ce a can ne alwalayatu lillahi alhaq wato nasara da jibinta ga Allah na gaskiya take ubangiji madaukakin sarki ya ba wa waɗanda suke masu imani masu tsoronsa nasara ya kuma ƙasƙantar da waɗanda suke abokan gabansu kamar yadda ya faru a cikin kissar shi wannan ashabul ashabul janna din da yazo cikin wannan abin nan a cikin wannan wannan sura ta ta Allah ce huwa khairun sawaban shine fiyayyen mai bada lada wa khairun uqba shine kuma fiyayyen mai ba da kyakkyawan ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya yi mana kyakkyawan ƙarshe saboda na ga lokaci ya ƙure ba za mu samu ansa damar amsa tambayoyi ba za mu tsaya anan sai sati na gaba in Allah ya kuma da rai da lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتغوا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السور بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنةً وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاتبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبر